ni dai na gaya maka wallahi ba za ka ɗauka ba nan fa gidana ne nan ranar girki na ne ba zai yi ka kira ta a gidanta ka fita kofar gidanta ka je kai waya da ita kuma yanzu ka shigo gidana saboda tsabarcin fuska ma ka yi magana da ita wallahi ba zai yi ba. wai ke wai wai me yake damun kanki ne dan Allah dan Annabi ke gaba dai daga shigowa fara da iyawa ba za a zo gidanki a zauna lafiya ba gidan na ya fara gundura ta fa kai Gidan nawa? Ya ba zai gundure ni ba. Daga dawowa ta ki zo ki girka wurin da masifa. Waya sai shegen zargi. Kin gani ko? Ba fa ba. Na miki ba musallan ban nan ba fa. Kar dauka. Kar dauka. Sai kar ka dauka. jama'atu kira na ake ba ba fa ce ba ba. Ba ta ba Ba san wannan lambar ba ni ba. To aka Kar ki bata min waya. Ki ba za ki bata ki hadan da mutane ba. in ji wa na kin sans free din uwa ta ce kin zaki rige mun doka wai eh, ki mun shiru fa astagfirullah ki shiru zan dauki wayata babu wanda ya isa ya shigo min cikin gida kamar idan eh, ma ai ba mai fentin ne kawai zai zo ba wani nace zai shigo fentin banza fentin wofi tuntuni baka san da zaka mun fentin ba sai yanzu Hauwa? Na'am. Ke fa zan yi wa gyaran nan. Na ga gidan nan yanzu ke a zo a sami gidan nan haka kace kace duk da datti ai ba burgewa ne a kunki. Eh, yanzu hawa amma dan Allah ki nan fa gamsa kuka ce ko gamsa ka shine haka nake son ganin kayana a haka gidana ne ko wai ita ma wai ita bata ji kunya ba ma a wannan gidan za ta zo ta taye to gida gida dai nawa ne wannan gidan daga ni sai kai babu macen da ta isa ta shigo min cikin gida Wayo Allah. To alhamdulillah mun ci mun koshi. Kun karo mana zoban ne. Mm wallahi ya ishe ni. Wai ni kin san mani da na zuwa gidan nan kuwa? Ah, Hajiya Rahama, kin san me yake faruwa? Mm. Ranar da mijinki ya je shagon da nake, mm. an ɗan samu matsala domin an yi mana sata a cikin shagon nan. Sata? to da yake akwai kyamara ɗin da yake mana rikodin sai na ce to dukkan wanda ya je shago siyayya ranar tun daga safe har dare mijin nan aka gani ya yi sata no ba wai ana nufin an gan shi bane ba ki tsaya ki fahimce ni nake so duk wanda ya je siyayya tun daga safe har zuwa daren da aka rufe na ce to a tara kowa da kowa saboda a tantance a san wane ne ya wani satin ban yi zargin mijinki ne wai ya sata kowa ba haba Sadiya, me haka me faɗa ne? Mijina zai miki sata ne? Ke kin fi kowa sani idan kika ɗaga abin da yake cikin shagon ki da shi kanshi shagon zan iya sayen shi in biya. Ballantana ki zo kina kallo na kina cewa wai mijina ji shagon ki an miki sata. Ya kamata ki tsaya ki fahimci ni ai ba mijinki ne kaɗai ya shiga kanti ba ko abin da ake so ana so kowa da kowa da ya shiga wajen ne ya halarci gurin idan aka ware mijinki ai mun zo da son kai. ko kuwa dole tun da ya shiga gurin nan dole ana da buƙatar shi a wannan gurin yana da kyau a ga mijinki a gurin ya je ne saboda ganin mutane ire-iren mijinki masu kamala a gurin shine zai ba kowa ƙarfin gwiwar da zai zo gurin domin a tantance a nuna wanda kuma ya ɗauki abin ai ba wai wani abu za a ce mishi ba kawai saboda shigan da ya yi ne ake da buƙata a gan shi a gurin amma ai na san mijinki to me zai ɗauka shikenan ba damuwa idan ya zo zan mishi magana ya kamata ki nuna min samfur ɗin da kika min magana ko don da gari na bar wayan ma tana kan gado bari in je to sai nuna miki wannan ai wulaƙanci ne wulaƙanci ne wannan an san ba za a yi mana ba shine za ki zo kina watso min kuɗi na tun wancan satin ake miki magana nake zuwa nake daddada miki saboda kin raina mutane hankali shine za ki watso min kuɗi na saboda ba ki da mutunci lallai wannan matar kin yi sa'a mata aure ce ke wallahi na rantse da Allah kin yi sa'a mata aure ce wannan mana mutuncin matan mana ta wannan gidan da ita nake ita nake Ha ba malam, matar aure ce fa kake ta faɗa da ita fa. Mata auren fa. Ha ba malam. To ai da ganin ta bata san daraja auren nata ne saboda ba mutunci ne da ita. To me ya faru? Ya za mu ba ta aiki na biki da za a yi tun wancan satin fa aka kawo mata fa. Ta amsa za ta yi. Shekaran jiya ma sai da na daɗa jaddada mata na zo ta ce za ta yi. Kuma sai yanzu da na zo karɓa abin nan yau fa ake bikin fa. Za a haɗa komai da komai za a kai gun reception fa. Amma na zo wai ba ta yi ba. Kuma saboda ta yi gadon rashin mutunci ta watso mu kuɗi na ta ga mu ba amma dan Allah kai muta uzuri kai hakuri dan Allah kuma ban yi hakuri ba ba yanda zan tunda yanzu lokaci ya riga ya kure mu ban ban ma san me zan je in ce a gida ba Gaskiya wallahi zan yi mata faɗa gaskiya da dukkan alamu wannan abun ya ƙona ma zuciya amma ka yi haƙuri ba don halinta ba. Da ka yi haƙuri. Ya zan mata. Ka yi haƙuri zan yi cikin mata magana. Ma da, da, a waje take sabgan nan da ta zana kurinta ba ruwana da mata aure ce wallahi. wallahi sai kin dubu lakanci ina aure ai sai ka saurare ni ko dan Allah ba dan ita ba dan Allah ka yi hakuri Banda tare na mutane hankali to zan yi mata magana. Kin san ba za ki ba ai sai ki ce mana ba ki da lokaci. Wannan gaskiya haka. Ma na zo tana mun wani surutai tana ga mun maganga har da wani watso mun kuɗi na. Gaskiya zan yi mata magana mm. ka yi haƙuri da A gida fa sai da aka ce ga inda za a kai a wannan wai ni dai na ga na saba zuwa in yi sayayya a gurin ta ina ganin an zama ɗaya na ce a ina da wadda za ta amma saboda yar marasa mutunci ce da zo ta wulakanta ni ta watsa mun kasa. Kai hakuri ji dan Allah kai hakuri zan yi mata magana dan Allah ka ji bawan Allah. Don Allah. Yanzu ma na je gidan ma ba san me zan ce ba. Amma ba komai. Don Allah ya haƙuri da Allah. Halinta da wata ran za ta kuma. Na sai da Allah. Kuma sai ne maganin ki Allah ya da mata aure ce. gaskiya ƙaribu ina cikin matsananciyar damuwa Ga baki ɗaya gidana ya ƙi daɗi duk wani farin ciki da kyautatawa da biyayya da nake samu daga gurin hawa gabaki ɗaya na rasa kullum sai tijara da rashin mutunci ma'azu zan iya cewa ta da ya bata wuce ma'azu san ma kalzance da kai hakan take faruwa a gidana illa iyaka dai kawai dai mu gaba da dagiya da addu'a amma ni kaina a cikin rikici nake saboda abubuwan nan gaba ɗaya yaran nan hautsa namun lissafi suke kana tare da mutum ka girme shi amma ya rika nema ya nuna maka kamar ma shine ke gaba da kai bayan a shari'a ta bani dama a rayuwance dukansu na girme su amma abubuwa wasu iri in gaya maka gaba ɗaya ba lissafi wato ni yanzu na ma fahimci rayuwa dan adam inda yana rayuwa baya rabuwa da ƙalubale daga wannan ne sai wannan wannan abin da ka sani ne tunda Allah subhanahu wata'ala ne da kansa bayan da za ku imani ba tare da an da ba kasu kuwa ai dole ne sai ka ga irin wannan abu Allah iya nan amma dai ƙaribu ina son ni shawara akan al'amarin nan da nake ciki ina game da ita wacce nake wacce nake kasuwanci a ƙarƙashin ta ta matsa kuma gashi ni ma a gidana ina samun matsi sai nake ganin kamar in ba da kai boriya wataƙila in na samu muka ɗan daidaita aka yi auren na ta ɓangaren ta in samu sassauci kai ma'azu ba wani magana sassauci magana ta gaskiya ba a taɓa gyara matsala aure da wani auren gaskiyar magana rikici ne ba kaɗan ba so da gashi tana faruwa a kaina ni ma ai haka na ɗauka cewa idan na auren nan na auri mawadaciya kamar abubuwa za zo da sauƙi to amma gashi yadda al'amuran suke kasancewa a yi maka wata gadara a yi maka wani menene abubuwa dai wasu iri wanda inda duka hango waɗannan datin kafin a yi abin da ba za ka yi shi ba to amma kai ma kana da dama ta yin tunani ka ga menene abin da ya fi dacewa saboda kada in ce da kai kar ka yi ka ga kamar ko son kai ne tunda ni gashi na yi sa, amma dai gaskiya akwai rikici mai yawa a cikin wannan al'amarin kawai ni na lura dai kawai malam kowace ƙwari akwai abokin murmunta in mutum yana tare da wanda take daidai da shi kamar sai ya fi masa sauki da kwanciyar hankali yanzu ƙariba kana nufin karin amsa yin take nan to ka ci gaba da addu'a Allah ya nuna maka daidai ni dai ga tawa fatawar ba zan zurfafa ba kada zuwa ya ba daɗi ba san gaiba ba yawa la ya wani gaiba illallah yawa ni ba sani ba Allah ne masani ba Allah ana da bukatan ka zo shago ne saboda wata 'yan matsala ta taso a shagon kuma ana da bukatar duk wanda ya je siyayya a wannan rana a gan shi a gurin. Eh? Nokar ka da ba wani matsala ba ne ba. Ni nake gaya maka ba matsala ba ne ba, ka san ba daɗi ne a ce an tara mutane kuma kai kaɗai kuma alhalin kai ma ka je gurin nan a ce kai kaɗai an cire ka. Eh ina ga kan bai daidai ba. Idan ka zo ba ni damuwa kawai, za dai a ɗan tantance ka ne. Shikenan na zo. To shikenan ba damuwa na ku. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Haba Alhaji Harisu, kuma ƙara dawowa dai kai me kuma ya faru yanzu? Wai ni ake wannan salatin? Ha, haba Sadiya, don Allah don Annabi bai kamata ni in kin ganni ki rika ganin kamar kin wani wani abin ki ne ya zo wajen ki haba da Allah. Ni bukata ta ce in ta biya shi kenan. To amma yanzu ya kake so ne maka me kake so na yi kuma haba don Allah a zauna a yi ta abu daya? Kinga ni fa abin da yasa ga ina ta wannan bibiyar na je na yi nazari na yi iya bakin kwari na na rasa yadda zan in ga bawan Allah nan abin da yasa nake son ga mijin rahama wasu kuɗaɗe nake bin ta bashi kuma kuɗin nan ba za ta bani ba amma shi mijin in kika haɗa da shi akwai magana da in na gaya mai ya gaya mata to wallahi sai ta fito min da kuɗi na ina samun kuɗin nan kuma daga ranar ma ni kin daina gani na to amma yanzu alhaji harisu shi kenan sai a yi ta magana guda ɗaya na gaya maka cewa ban san mijin rahama ba kuma ni ban taɓa ganin mijinta ba ni kaina na gaya maka ma a halin yanzu ni ma neman mijinta nake yi da za ka riga ni maganin shi ta san ce ka turo min shi <laughs> wai shi mijin na rahama eh mana ke ma son ganin shi kike sosai ma kuwa alhamdulillah nasara kan nasara shi yasa in dai dan baiwa ne kai to ka ba a hankali nasara za ta zo maka to me kuma magana nasara a nan ke kina nema ni ina nema kin ga dama na gaya miki sannan a hankali ke ma bukatar ki za ta kawo ki in Allah so ya da kuwa in na riga ki zan gaya miki wata lambar kuma wani kiran da amsalin da Assalamu alaikum. Eh, garibu ne. To wai kai? me ne wai? mace ɗaya namiji wai me yake faruwa da ni ne ne kuma duk baka san su ba ban san su ba na san sa ina na kira sunan su kuma suna magana su sun sani Allah dai sa lafiya amma dai ka bi bayan su ka ji dan kamata ka saurari mutum ba ka san waye hajjar rahama magana ta gaskiya mm. idan na ce zan kalubalance ki dangane da ƙaunar da kike min na san ban yi adalci gaskiyar magana na yaba miki bangaren ƙaunar da kike nuna min da soyayya da kulawa da tarairaya da abubuwa da dama waɗanda a baya ban ma san da su ba gaskiya ba na samun su kuma ban yi tsammanin ana iya samun su ba sai bayan na aure ki to amma gaskiya a 'yan kwanakin nan han ina nufin halayen da kika canja gaskiya suna daga mu hankali sai na ga kamar wata wadda aka wa makaru ko kuma wani abu da ya je biyo ta bayan na rasa dalili to amma duka waɗannan ina ta kokari ina shanyewa saboda shi wannan ba bakon al'amari bane a tare da ni wannan tura da kika yi shagon can shine babban abin da ya tayi min da hankali na je na wuni mutane na ta zuwa su fita su shiga su fita su shiga su fita ni sai ka ce mara gaskiya wannan ya zo wannan ya zo ban san ma me ya kai ni ba in buga miki waya ki ce in jira in buga waya ki ce in jira aka ɗauki lokaci ƙarshe har aka zo aka kulle shagon nan na ciki mutane suna ta zuwa suna gani na ana ta zuwa ana ta nuna ni na kasa gane ma me ma ake nufi da hakan wannan abin ya ɗaga min hankali sosai na shiga damuwa ni dai dan Allah a zare ni daga cikin wancan layin ni ba laina bane dan Allah ka ƙara saka ni a cikin wannan sabgar shine dalilin da yasa ina ga Sadiya ta same ni ta ce da ni a shi sata aka musu a shagon sata kuma to ta ma ce tana so wai za ka je gurin ta dalilin da yasa aka yi sata to ni ni in banda biro da ya faɗo daga gaban aljihuna na zurkuma na bayan wata dila ta shadda na ɗauko na mayar ni me nayi to me abin ka na wannan kai barawo ne zaka masa sata ne kafin ka faɗi wannan magana kai ma ka san ai ba dai za a zo a ce an yi sata wurin da ka je ba in yi shiru ko ko baka na ai ina maka yaƙi kafin ka zo baka na yi magana saboda haka ta ce za ka je ne da waye saboda ana so a ga mutane masu kamala sun je da kudu wanda aka yi baitin zai je tunda ai suna da CCTV kamar saboda haka yanzu me na ka na wani wannan kawai dai sai na yi tunani ne garin da ya kamata in tura ka saboda ni ba zuwa ne ba so nake je in tura ka ai ta gane man kai ba Shikenan. To, akwai muhimmiyar maganar da nake so ne mai mahimmanci da ni da kai yanzu. Ban san ko kana da damar da za mu ba. Amma dai wannan doguwar magana da kika ce za mu ina ba ta, Allah ya sa wannan karan idan muka yi ta za ta kawo ƙarshen matsalolin da muke samu da ni da ke a cikin gidan nan mu fahimci juna yanda zai zamto in rika samun sassauci da na zo gidan nan wadda kuma shine abin da kika alkawarta min idan Allah ya tabbatar da aure na da ke zan samu canji na rayuwa da sassauci to kin ga idan babu shi kin ga ai ina amfanin baɗi bare kenan haba hawa kake ɓata sana'ar ki mana yanzu a ce yanzu har kin fara faɗa da ki? wannan ai ba yi ba ne saboda kishi abin da ma baki gani da idan ki ba baki tabbatar ba ke rainin wayo ne kala kala ake zuwa min da shi to in ban masu kullum da suke kawo wannan aikin ina musu dan dai yau ɗaya kawai ban samu na musu ba sai su ɗaga min hankali amma ikin ga wannan contract ɗin da aka saba baki daban ne da wannan wannan fa na biki ne kuma saboda sun ga kokarin ki ne shi yasa fa suka kawo wannan abin fa suka baki wallahi wallahi kada kishi ya zo ya sa sana'an ki ga baki ɗaya ki lalata shi ki rasa wanda za su zo suna siyan kayayyakin ki ina gaya miki dan Allah ki ta haƙuri da kwastomomi kada rayuwar gidanki kuma ya shafi kwastomominki to maganar namu yana da ɗan da farko ka ga lokacin da kuka je kuka zauna kuka yi mitin da matarka kuka yanke yadda ya kamata a raba kwanan. ka ga ba a yi shawara da ni ba kawai zuwa kuka yi kuka yanke sai da kuka yanke kafin na aka zo aka salanta ni haka ne an na nemi alfarma aka kasa yi to wannan ai ba wai yanke shawara muka ba na gaya miki ne na fara shawara da ita ya kana daga bisani ke ma na zo ne shawara da ke kuma sai na auna na zo wanda ya fi dacewa kawai kun je kun yanke shawara da matar ka zuwa kai ni ka sanar min kai saboda haka baka fara shawara da ita ka kare da ni ba kar ka laka yamin kayan shawara da ni ni inda shawara ta ce ni ma ina kawo ta ba dauka saboda haka ka gani ta ta ka dauka saboda haka da ita kai shawara saboda haka ni ma yanzu ina da nawa ka'idan in dai ana son zaman lafiya in dai kana so mu zaman mu lafiya salin alin karatun kurma ba wanda ya ji ba wanda zai ji kanmu kuma ina da tawa ka'idar da zan shimfiɗa yaya to hajiya rama ni dai har yanzu ina nan kan bakana ba zan miki ƙarya ba ga dalilin da yasa aka yi haka amma idan hakan da aka yi saba miki aka yi biki ji daɗi ba to ki yi haƙuri ta huce kuma yanzu a shirye nake ke ma ki zo da naki uzurin idan yayi matukar bai taka shari'a ba bayan da zan yi dole karba ni a za yanzu da uzurin da ya taka shari'a Har ba zan zo nima da abin da ya kafa shan ba. To alhamdulillah. Ina jin. <sighs> Sharaɗi na na farko. Shi ne. Na yarda da kwana biyu a gidan kowa. Amma fa kwana biyu idan ta zo kowace a tsaya a yi mata kwanan ta biyu da wunin ta biyu. Ok. Ba damuwa, bari in je da kuma ya fi mu A'a. Ba maganar wai gici kasuwa ce ba. kantin da yake a cikin kasuwa kuma sai mu tafi da ke sun sun tabbatar min da cewa ba sa zargi na. eh ki dai yi mata faɗa don maganar gaskiya na gaji na ƙosa da abubuwan da take mu kuma matuƙar ta ci gaba da halin da irin rayuwar da muke ciki a yanzu komai zai iya faruwa don na kusa zuwa bango in kuma na kai ƙarshe to fa zan yi mummunan hukuncin da ranta ba zai daɗi ba gaskiya sadiya ba zan iya shiga ciki ba duk magana da zaki gaya mun ki gaya min ita na tunda dai na riga na shiga cikin gida ka ba bari me yasa kake yin abu tun kar ka fara gani na ka sani cewa ba kowanne ne haɗuwa na da ke na farko ba